A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin Abubakar Adam Sanda wanda aka fi sani da Mr. A Sanda wanda ya ce ganin cewa kada a bar mutan karkara a baya a fagen ci gaba yasa ya shigo harkar waka cewarsa mutanen ƙauye ma na da fasaha. To da wa muke tare a dandalin namu? Sunana Abubakar Adam Sanda amma mostly an fi sani na da Mr. A Sanda. Mr. A Sanda. Yeah. Kai a mawakan a wani kafin raja'a? gaskiya ni ina yin salon hip hop ne mm-hmm. eh salon waka na zamani wanda ake yin hip hop rap eh. na hausa amma na hausa kamar yaushe aka fara waka gaskiya ni ban daɗe a waka ba domin 2016 ma na fara mm. a october shekara guda ya to me ya ja hankalin ka ka fara waka gaskiya ni abin da ya ja hankali na na fara wannan waka sakamakon yanzu sakonni mostly matasa muna da matsaloli da yake damun mu hip hop ba komai bane irin damo da yake damun matasa shine suke fitowa suke faɗa abin da yake damun su to gaskiya to ni da ke yake ni ba a cikin garin kano nake ba mm. mostly mu da muke ba 'yan cikin gari ba mm. amma na nisa duk wani abu da 'yan cikin gari suke sai abu ya huce sannan mutane suke to sakamakon alhamdulillah muna school dai mun dan shiga cikin mutane da saboda haka na yi tunanin nima barin taso ƙauye kenan in shigo in shiga harkan nan kai tsaye daga wani gari ka fito eh gaskiya na fito daga wani karamin ƙauye ana kiransa sanda a karamar hukumar bunkura local government to idan aka ce mr sanda ka ce sunan ka ko ya da wacce ah, waka za a san ka gaskiya gaskiya mostly ne an fi sanin waka ta a nan muka fara eh, yau nake cewa yau a nan muka fara kuma sai mun tara some people suna ta kyara rapers wai mun yi asara a nan muka fara kuma sai mun tara some people suna ta kyara rapers wai mun yi asara suwaye eh, me yasa kai wannan wakar gaskiya eh, eh ina faɗan haka ne a sakamakon abubuwan da yake damun matasa dama na gaya muke ni mm. Harkar ta kan bangaren matasa ne eh to a baitin da karira na ji kana cewa some people suna cewa wai kun yi asara ya ya eh. mutane da dama suna ganin mu ma'aukatu suna ganin hip hop wani abu ne wanda yake sabo kuma wani abu ne wanda bai ma shafi mutanen mu mu hausawa mu rika yi ba hip hop salo ne na zamani yanzu duniya gaba ɗaya shi ake yayi ba abin da ake yayi irin wannan hip hop din to abin da yasa su suna ganin abin ba zai yi da hausa ba kuma gashi tunda muka ce we can make it gashi nan kuma muna yin sa shi yasa to some people idan ka zo huca wani zai ce ma mahaukaci ko kuma wani dai salo dai wanda in dai ka fito da sabon abu to dole mutane zai zama gaskiya sai an yi tur da shi ya gaskiya ne gaskiya ne to banda wannan akwai wata wakar taka kuma eh gaskiya ina da wakoki sosai akwai ina da waka wacce muka HAH mm. wannan hip hop competition ne akwai kuma wata waka wacce muka yi da ni da dabo da prof da alji ana kiran wakar rap ba fashi a rera wuri ok ina cewa chorus why you go we we don't go what you don't know we already know why you go we we don't go what eh, da legenda but the flop house hip hop is the game now and to the top house rap anyway ba fashi eh ba fashi house rap anyway ba fashi eh ba fashi waye gwarzanka a harkar hip hop ok a nan nigeria kano ko gaskiya eh gaskiya gwarzo na a harkar waka na kano gaskiya dabo da prof gaskiya mm. shine a nigeria gaba daya gaskiya ni na bangaren sarki classic ne ya shi classic wani mawakin hip hop ne shi ma da yake a ƙarƙashin rekod ɗin arewa mafiya yana lagos yanzu mm. shine yake gaskiya dai yanzu shine kusan shugaba a harkar gaskiya in dai a nigeria ne to mai burinka a wannan harka ta hip hop gaskiya ni buri na gaskiya bai huce a ce messages da muke son aikawa sun je ga kunnen wanda muke so su je kuma buri na shine mutane su kallace mu su gano da cewa mu fa ba fa zage-zage ba dan ana yi a usa mu fa hausa muka ce hausa hip hop idan ana zage-zage a USA mu mun canza ta ne mun canza mata salo saboda salo ne mai kyau sai muka canza ta muka canza mata kalamai da buri na mutane su fuskanci Hausa hip hop da ake yi ba wai zage-zage bane ba wai komai bane abu ne na abin da yake damun mutane su isar da sakonni saboda yanzu salon shi ake muna tafiya da duniya ne yanda abin da duniya yake yi shi muke me babban abin da yake ci maka tuwa ƙwarya gaskiya gaskiya babban abin da yake ci min tuwa a ƙarya shine akan harkar skulin na Najeriya yadda ake karatu a Najeriya da abubuwan da yake damun matasanmu na Najeriya ni shi ne abin da kawai yake damun a harkar waka nake nufi ok a harkar waka mm. gaskiya ni abin da yake ci mun tuwa a ƙarya wayansu wanda suke bata mana harkar wayansu za su zo suna zage-zage suna abin gaskiya an kika jima bara abin ba wani kwata-kwata bai kamata ba to shi ne abin da yake damuna shi yasa su ne suke ƙara dawo da mu baya sai mun yi gaba sai su dawo da mu baya saboda idan mun huce gaba abu ya tafi to duk wani abu da yake ba daidai ba mutane shi suke kalla to abin da mutane aka yi ba daidai ba shine mutane za su zo su yi mana kuɗin gora su ce gaba ɗaya hip hop artist wannan abin da suke kenan kuma ba haka ku ba eh ba haka muke ba haka muke ba gaskiya to al'adar wannan shiri muka yi mawaki ta tsiye mu ce mana amshi ko baiti ya rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kama ta kan wayar salula ko ipad ko laptop in muka ta tsiye ka zaka iya mana amshi ko baiti ya ya to bismillah dandalin nishadi daga BOA Hausa ku dakata ku je mu mun iya babu raini eh sanda na shigo ina taya muku murna Baraka Bashir shugaba ce a wannan shiri Allah ƙara ɗaukaka mun yaba da tsarin. To Madalla Mr. A Sanda ya ce babban burinsa bai wuce sakonnin da yake isarwa ya je ga wanda ya yi don su ba sannan yana son ya kau da wannan mummunan kallo da ake yi na rashin kyautatawa ga masu waƙa Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.